wai ana wata ga wata Allah sa mu dace eh, Wannan shi ne shugaban Sudan yanzu a ah, Abdul al kenan wanda yake shugabanta Sudan wanda jami'an RSF suke ƙoƙarin ƙwace mulki daga hannunsa yanzu haka wanda ake ta gwagwarmaya to yanzu haka dai wannan bawan Allah yana zargin ƙasashen Niger da Chadi da Afirka ta tsakiya da marawa abin nan jami'ai na musamman wato RSF da da cewa waɗannan ƙasashen namu suna mara ma wannan jami'an baya har ma ana zargin Nijar da irin cewa ba su kwashe ɗalibansu ba baki ɗaya sai dai za a iya cewa Nijar abinda ta kwashe kawai jami'anta na jakadanci waɗanda da sa hannun Faransa ma aka kwaso su daga Sudan ɗin. To wannan bawan Allah sun ce suna zargin Nijar da wannan da turo mayaka. da kama mashi dai kamar yadda yanzu dai zan bar muku ku saurari labarin Suleiman Barma daga muryar Amurka duk da wani lokaci 'yan jarida suna ƙara mazawo ruwa idan sun zo ba da labari amma irin waɗannan 'yan jaridar suna faɗan abin da suka shi ne saboda su na ƙasa da ƙasa ne ba kamar kowane irin 'yan jarida ba ne. A yadda ƙasashen duniya ke rigar-rigan kwashe mutanensu daga ƙasar Sudan, wata manuniya ce da ke fayyace girman rikicin da ƙasar ta fada sakamakon yadda al'amura suka ici suka cinyewa a wannan kazamun fada na tsakanin sojan ƙasar. mai sharhi akan al'amuran yau da kullum abdurrahman alkasum na da irin wannan tunani tabbas uh, yakin ana ce yana ɗaukar sabon salo ko kuma yana ƙara tabbatuwa sun shiga dai ga dangadan yakin basasa ƙasashen da suke da hali ko ƙasashen da suka san ciwon kansu sun janye mutanensu hadda ma'aikatan ma'aikatansu na na diplomasiya sun bar ƙasar saboda ƙasar ta ɗaiɗaici. kalaman da aka ji suna fitowa daga bakin janar alburhan a baya bayana a kafafen yaɗa labarai wani abu ne da ya kamata gwamnatocin ƙasashe makwabtan sudan ko waɗanda ke kusa da ƙasar su ɗauka da muhimmanci zargin mutanen irin waɗannan ƙasashe da kamawa dakarun fsr ko rsf wata magana ce da bai dace a ɗauka da wasa ba shi shugaban gwamnatin yake zargin wasu ƙasashe irin su chadi da central africa republic da kuma jamhuriyar nijar yake zargin su cewa daga can ne ake tahowa da mayaka wanda suke kama ma bangaren yan tawaye wannan abu wanda ke na da ta da hankali kwarai kasancewa ita jamhuriyar nijar kin ah, ɗaliban ƙasar ta da ɗaruwan yan ah, ƙasar suna cikin sudan ba ta yi ƙoƙarin hiddo su ba in bayan yan kaɗan daga cikin ah, wanda ke su ne ma'aikatan ofishin jakadancin ta da iyalinsu da ta ɗauko to kuma wannan zargi idan ba a yi hankali ba zai shi wasu 'yan kasar nata a cikin hadari da kuma sauran wasu kasashe. A yadda wasu rahotanni ke kwatanta wannan fada a matsayin wanda wasu manyan kasashen duniya ke da hannu a kaikaice ya zama dole kungiyar tarayyar afirka ta hau matsayinta na mai fafutukar tabbatar da haɗin kan kasashen nahiyar in ji wani ɗan siyasa sumaila amadu ya kuma fara da tunatar da gwamnatin Nijar halin da wasu 'yan kasar ke ciki a Sudan din. 'Yan Nijar din waɗanda aka ɗauko 32 shi ma wata ƙasa ce horon shi ce ta hudda su. To wurin huddawar me ya ka hujja su 'yan makarantar ba a hudda su ba. A nan wurin gwamnati ta yi sakaki wannan sakaki da ta yi maza ta gyara shi tun wuri bai kure ba. Muna da ƙungiyoyi kamar ƙungiyar haɗin kan Afirka wadda Sudan tana ciki to shine nake so da gaugawa su shugabanni na kasashen tsari a afirka ya kamata su tattaru su ga matakin da za su ɗauka bisa wannan al'amari dan al'amari ne wanda ba zai yi kyau ba da yake tarban jami'an jakadancin nijar da ke sudan lokacin da suka iso filin jirgin saman birnin yamai a makon jiya ta hanyar wani jirgin faransa ministan harkokin waje hassan masaudu ya yi kirarin cewa za su kwashe dukkan 'yan kasar da ke fatan dawowa gida sai dai kawo yanzu shiru kake shi